وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يومنا دارن شيرين دبيوغا وطن ربيعنا الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبوء داري حدودة 39 domin ci gaba da karatunmu na kitabul muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laythi rahimahullah littafin al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah muna cikin kitabul tahara muna babun jami'ul wudu muna kan hadisi na abi hurairah radiyallahu anhu wanda yake batu kan kare idan ya sha abin sha cikin mazubin ɗayanku cewa ya wanke shi hasso bakwai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أبو هريرة رضي الله عنه yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce idan sharibal kalbu idan kare ya sha fi ina'i ahadikum cikin mazibin ruwan ɗayanku falyaghsilhu sab'a marrat ya wanke shi wanki ɗaiɗai har su bakwai ya gabata cewa lafazu idza shariba da lafazu idan walagha wato kowannensu ya tabbata daga shi al-imam malik bin anas zuwa ga malaminsa abu zinat zuwa ga al'arat zuwa ga abu huraira kuma dukkanin waɗanda suka yi ruwayar shi wannan hadisi ta hanyar al'imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah sai rawaito ne ta hanyar shi al'imam malik zuwa ga zinat zuwa ga al'a'arci in banda yaqub bin al-walid al-madani kamar yadda al-imam al-isma'ili rahimahullah ya fitar a kitab al-mu'jam haka al'imam ibn abi shi ma fitar a kitabul kamil fi du'afa'i rijal haka al'imam ibn abdulbar annamari shi ma fitar a kitabul tamhid min tsariki yaqub bin walid zuwa ga al'imam malik bin anas zuwa ga suhail bin abi salih zuwa ga abi salih zuwa ga abi huraira kaga yaqub bin walid ya sabawa ragowar jama'a wanda suka rawaito hadisin ta hanyar al malik zuwa ga abi zinat shi sai zanto ta hanyar al malik bin anas zuwa ga suhail zuwa ga abi salih ismuhu kawan as-sannan zuwa ga abi huraira to wannan hanyar hanya ce wadda take bata tabbata ba domin shi yaqub bin walid al-madani al-imam abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal ash-shibani ya ce kazzab حكى الإمام يحيى بن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعضيل شماتي كذاب حكى الإمام آه، أبو حاتم محمد بن إدريس الحنزلي كما رأيك كتاب الجرح والتعضيل نشي محمد بن عبد الرحمن المشهور بابن أبي حاتم شماتي كذاب da haka wannan hanyar ba tabbata ba shi yasa ibnu abdulbar annamai rahimahullah sai ce wannan hanyar ba ta tabbata babu kokonto a ciki saboda haka hanya tabbatacciya ta hanyar al'imam malik zuwa ga abi zinat zuwa ga al'arab zuwa ga abi huraira ba wai zuwa ga suhail ba al'imam abu awana cikin al-mustakharat ya fitar da shi min tariki khalid bin makhalat zuwa ga suleiman bin bilal زواج سهيل بن أبي صالح زواج أبي صالح زواج أبي هريرة تشيبان إسناد بيتبتر سبود مطلة خالد بن مخلت من جانب آه، خالد بن مخلت إسناد شيما ونم بيتبتر دان هكا آه، شمس الدين الذهبي تكين آه، ميزان الاعتدال في نقد الرجال yake magana game da hadisin man adali waliyan faqad azantuhu bil harf dukkan wanda yi adawa da waliyi na to na shelanta yaki harful kha cikin mizan al-istidlal na naqd rijal da yake shi wannan hadisi al-imam abu abdullah muhammad isma'il al-bukhari a cikin sahih al-bukhari kitab al-adab babu tawadu ya fidda shine min tariqi khalid bin makhalat to azhabi da ya zo tarjama shi Khalid bin Makhlad domin ya nuna maka sa a mizanul ijtihad sai yake cewa in banda kwarjini na sahihul bukhari to da malamai sun kidaya shi hadisin man adali waliyan min munkaratihi ya'ani Khalidan bin Makhlad yana nufin shi Khalid bin Makhlad saboda haka yana da matsala na haka ita ma waccan hanyar bata ainihin tabbata ba an gane saboda haka alimam malik mali ya rawaito hadisin ne ga abu zinat zuwa ga al-a'raj rahmatullah alal kuma lafazin iza walaga da lafazin iza shariba da ya tabbata ta hanyar shi al malik ya tabbata kuma ga abu zinat kamar yadda bayani ya ainihin gabata kuma ya zo ma kamar yadda ya gabata ta hanyar aljamil bin hassan zuwa ga muhammad bin marwan zuwa ga muhammad bin sirin zuwa ga abi huraira lafazin idza Sharifa cikin sahih na ibnu amma kamar yadda ya gabata cewa wannan lafazin bai tabbata ba saboda shi aljamil bin hassan sannan kuma shi kansa muhammad bin marwan fihi kalan don haka abin da yake daidai ta hanyar muhammad bin sirin shine lafazin idza walaga mun gane ba abin shi ne abin da yake daidai ta hanyar muhammad bin sirin min tsariki muhammad bin marwan an hisham bin hassan an muhammad bin sirin an abi huraira iza walaga shi ne abin da yake daidai to amma al'imam ibn al-munzir ya fitar a kitab al-ausa min tsariki ishaq bin ibrahim ad-dabari zuwa ga abdurazak bin hammam as-sana'ani zuwa ga hisham bin hassan zuwa ga muhammad bin sirin zuwa ga abi turaira da lafazin cewa idza shariba idza shariba ah, sai dai kuma in ka koma cikin musannaf na shi al-imam bin hammam ta hanyar da shi ishaq bin ibrahim ad zuwa ga shi abdurrazzaq bin hammam zuwa ga hisham bin hassan zuwa ga muhammad bin sirin sai ya kawo da lafazin idza walaga sanaka al-imam abu awana ya fitar cikin al-mustakharj min tariqi ishaq bin ibrahim ad zuwa ga shi abdurrazzaq bin hannan zuwa ga hisham bin hassan zuwa ga mabin sirin zuwa ga abi huraira da lafazin idza walaga idza walaga haka al-imam ahmad bin hanbal cikin musnad ya fidda hadisin ta hanyar shi abdurrazzaq bin hannan da lafazin idza walaga an gane ba idza walaga to wannan sai yake nuni akan cewa al-imam abdurrazzaq bin hammam wato wani lokaci ya faɗi hadisin da lafazin idza shariba duba ga ma'ana sannan lokaci kuma ya faɗi da asalin lafazin da ya ji hadisin shine idza walaga an gane ba idza walaga ba wai kuskuren daga shi ishaq bin ibrahim ad-dabari bane tunda shi littafin al-imam abdurrazzaq ya samu da aka kitaba ce shi babu wata matsala ga ruwayarsa shi yasa shamsuddin zahabi cikin siyari a alamin nubala yake cewa ba matsala ga shi ishaq bin ibrahim ad-dabari yace kira in ma an samu kuskure ta fuskar ruwaya ta hanyar shi ishaq bin ibrahim ad-dabari zuwa ga abdurrazzaq to zai zama daga shi abdurrazzaq din ne domin ya samu matsala a ƙarshen rayuwarsa wannan sai yake bayuwa akan sami auham ta fuskar wasu alfas amma ba ga shi ishaq bin ibrahim ad-dabari ba domin ruwayarsa ga abdurrazzaq ruwaya ce kitaba ba wai sama'an ba kamar yadda alhafiz bai na cikin eh, lisanul mizan alhafiz ibn hajar rahimahullah an gane ah, saboda haka dai ah, a dunkule a ture za mu gane cewa lafazin idha shariba da lafazin idha walaga ya tabbata ta hanyar wa al-imam malik bin anas rahimahullah ta hanyar al-imam malik bin anas rahimahullah to muna kan batu na karin eh, da ya zo na batun ulahunna ko ulahunna au ukhrahunna ko kuma ihdahunna an gane ba ko kuma akhiruhu akhiruhu a lokacin da ya gabata mun tattauna kan ruwayar al-mu'tamir bin Suleiman zuwa ga Ayyub eh, bin Kaisan zuwa ga Muhammad bin Sirin zuwa ga Abi huraira. رواية الإمام أبو عيسى الترمذي في جامع الترمذي من طريق شيخه سوار بن عبد الله ومن طريقه رواه ابن الجوزي في التحقيق اولى هن أو أخراهن سنا الإمام أبو جعفر الطهاوي تكن شره مشكل الآثار يا روتة تهاني الشيمال بن تمذي سوار بن عبد الله لفظ اولى هن بدون شك باترت شو نفرقو كونك الشباب haka al-imam abu jafar al-tahawi cikin sharhu ma'anin asar har yanzu min tariqil mu'tami bin Suleiman shi ma ya rawaito da ula hunna biduni shak. ba tare da kokonto ba to wannan kenan sai yake nuni kan cewa al-mu'tami bin Suleiman wani lokaci ya faɗi hadisin ba tare da kokonto ba cewa mai ula hunna wankin mai farko wani lokaci kuma ce ula hunna au mai au ukhra hunna au ukhra hunna saboda shi al-mu'tami bin Suleiman kamar yadda al-Imam Ibn Khirash rahmatullah ala jami' yake faɗa cewa idan ya bada ruwaya in ta fuskar littafi ne to nan ba matsala amma yakan yi wahami idan ya bada ruwaya ta fuskar hadda an gane ba ta fuskar hadda to yakan iya wahami shi al-mu'tami bin Suleiman to da haka wannan shi ya bayu samuwar haka da haka abin da yake daidai ta fuskar ruwayarsa shine ulahunna au ukhrahunna ulahunna au ukhrahunna sannan sufyan eh, bin sa'id al-thawri rahimahullah ya masa mutaba'a kamar yadda yake cikin eh, musnad al-humaydi da kitab al-musnad bi tartib as-sindi da imam shafi'i da kuma kitab al-um da al-mustakhraj na al-imam abu awana da kuma sharh as-sunna lil imam al-baghawi da cewa ulahunna au ukhrahunna sai dai a ruwayar al-humaydi cikin musnad nasa sai zo da ulahunna au ihdahunna fi ihda nusakh a ɗaya daga cikin nusakh na musnad al-humaydi a wata nuska kuma ulahunna au ukhrahunna yake kenan sufyan bin sa'id al-thawri yayi wa al-mu'tam bin sulaiman mutaba'a wajen rawaito hadisin ga ayyub bin kaisan da cewa mai ulahunna au ula ulahunna au ukhurahunna amma kuma jama'a jama'a eh, minal muhaddisin wanda suke sun fi su tabbatuwa da fuskar ruwaya ga ayyubi ne kaisan su kuma saurato shi biduni shak ba tare da kokonto ba ba tare da wata kokonto ba eh, daga su akwai ma'amar bin rashid al-azdi rahimahullah eh, ma'amar bin rashid bin azdi kamar yadda yake cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal da musnad al-bazzar zuwa ga ayyub bin kaisan biduni shak ulahunna daga cikin su akwai sa'id bin abi aruba kamar yadda yake cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal da kuma musnad al-bazzar daga cikin su akwai wato anishin isma'il bin ibrahim bin miksan al-asdi wanda ya shahara da isma'il bin ulayya ana danganta shi zuwa ga ulayya an gane kamar yadda yake cikin kitabu tuhur na al'imam abu ubaid al-qasim bin Sallah. sai dai shi ya kawo shi a matsayin mai mawkufa shi ismail bin ulayya ya rawato ga ayub bin kaisan an gane ba shi kuma zuwa ga muhammad bin sirin shi kuma zuwa ga abi hurairah cewa abi hurairah ya ce a matsayin maganarsa ba tare da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba kenan wannan sai yake nuna cewa hadisin ya tabbata ta hanyar abi hurairah marfu'an zuwa ga annabi kuma ya tabbata haka mawqufan a matsayin magana ta ainihin shi abi huraira kamar yadda ya gabata a baya mun ambaci abin da yake bayuwa zuwa ga wato ainihin samuwar haka an gane ba wannan kenan don haka daga nan za mu gane cewa ta fiska ruwaya abin da yake daidai shine ula hunna wanki na farko wannan shine abin da yake daidai kamar yadda yake ta hanyar hisham bin hassan kuma ga mutaba'a ta su ma'amar bin rashid da sauransu an gane ba wanda wannan shine daidai ulahunna bittura bittura ulahunna bittura a sosai dangane da lafazin da ya zo kuma as-sabi'a bittura shi ma mun tattauna a kansa mun nuna wannan lafazi ne wanda yake mai shaz lafazun ne shaz bai tabbata ba saboda aban bin yazid al-attar kamar yadda yake cikin sunan abi dawud da sunan darqutni ya rawato shi daga qatada bin di'ama zuwa ga muhammad bin sirin da cewa as-sabi'a bitura duk da ya samu mutaba'a ta al-hakam bin al malik al-hakam bin al malik kamar yadda yake cikin sunan darqutni da musnad al-bazzar da kitab al-kamil na ibn abi rahimahullah to shi alhakan bin abdulmali shi a karan kansa yana da matsala al'imam ya haifi ma'in ya rauna nashi haka al'imamin nasa'i ya rauna nashi kamar yadda yake cikin alkamil filo a fa'ir rijal sannan kuma ta fuskar ruwayar daga qatada bin di'ama nan ma da rauni kamar yadda ya haifi ma'in abu zakariya ya faɗa wannan magana tana cikin alkamil filo a fa'ir rijal aidan cewa ruwayar alhakan bin almali ga katada ruwaya ce ba'ifa bacin shi a karan kansa mai rauni ne to kaga wannan mutaba da ya ga aban bin yazid ba za ta amfanar ba sannan haka ya karasa mutaba'a ta khulaidu bin da'alat kamar yadda yake cikin musnad al-bazzar to shi ma khulaid bin da'alat da ifi ne to da haka sai zamana hanyar da take ya ita ce hanyar aban bin yazid al-attar to shi kuma sai zanto ya saba wa athiqat domin sun sun ce ulahunna shi kuma ya ce as-sabiya da haka wannan sai ya hukunta cewa ruwaya sa ruwaya ce shaza da lafazin as-sabiya wato anishin bitraf an gane ya saba wa irin su a sa'id bin abi aruba kabaran da bayani ya ainihin gabata kenan in mun fahimci wannan mun gane wannan gaba daya to za mu koma zuwa ga cewa ruwayar ulahunna ita ce tabbatacciya ita ce daidai saboda haka ruwayar ihdahunna ulahunna a ukhrahunna as-sabi'a bit-turab duk wannan ba su ainihin tabbata ba abin da yake daidai shine ulahunna bittura ulahunna bittura to ya zo kuma a hadisin abdullahi bin mughaffal wanda yana cikin sahihi muslim an gane da sunan abi sahihi muslim da ainihin sunan abi daud da sunanin nasa'i da musnad imami ahmad bin hanbal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa wa afiruhu thamina bitura wa afiruhu thamina wato ku cakuɗa shi wankin da turbaya a thamina a na takwas wannan yana cikin sahih muslim duk da abul faraj abdurrahman bin ali ibn jawzi a littafinsa at-tahqiq rahimahullah ya danganta shi ga al-imam al-bukhari cewa al-imam bukhari ne ya rawaito shi wanda wannan wahami ne kamar yadda ibn abdulhadi ya bayyana a littafinsa wa tahqiq sannan bayan sa al-hafiz cikin at-talqis al-habir cewa al-imam bukhari bai fidda shi ba al-imam muslim ne ya fidda shi yana daga cikin hadisan da al-imam muslim farada biha duna al-bukhari wanda ya ta da su al-imam bukhari bai yi tarayya da shi ba an gane to yanzu kaga anan mun ce wankin farko eh, shi ne za a haɗa da mai da turbaya waccan kuma an ce wa afiruhu samina limaza bittura wato a cakuda a na takwas da ainihin mai ƙasa to kaga zahirin wannan lafazin sai yake nuni a kan ce ashe wanki mahasta takwas za a yi an gane sannan a na takwas ɗin kuma sai a yi mai sai a haɗa da mai da ainihin turbaya sai a haɗa da ainihin turbaya haka zahiri yake nunawa to amma abin da yake daidai kan masalar shine wankin dai bakwai za a yi wanki bakwai za a yi kuma sannan wankin farko shi za a hada da ƙasa to anan an ce wa afiruhu samina biturab anan an ambace as-samina la'akari da ita kanta ƙasa ita ma an kidaya ta cikin me cikin lissafi domin ita ma kanta tana tsaya matsayin me matsayin ruwa shi yasa idan ka rasa ruwa sai a ce kai me kai taimama falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min kaga at-tayammum tana tsaya matsayin min ruwa shi yasa hadisin Abu wanda yake cikin Sunan Abi Dawud Jami'ut Tirmizi da wanin su manzo Allah ke cewa menene at-tayammum wudu'ul muslim at-tayammum wudu'ul taimama alwala ce ta wato ainihin eh, mumini ko a tayammu mudu muslim game da ke a wata ruwaya taimama alwala ce ta musulmi wato nuni akan cewa taimama tana tsayuwa matsayin alwala li'annahu Batlun, anhu ay anil wudu canji ne ga alwala yayin da zan zanto a rasa ruwa to da haka ita ma sai aka bata hukuncin kidaya to tunda kaga kasa za ka wanke ne hasso no hasso bakwai da ruwa to kaga ita ma kasar sai aka sa cikin lissafi to kaga lissafin zai tashi nawa kenan takwas zai tashi takwas amma dai a wankin farko ne za ka yi mai za ka ainihin sa kasa ne za ka sa kasa ne a wankin farko din za ka sa kasa ah, to wannan kenan sannan sai abu na uku shine ya bu cikin sahihi muslim da sunanin nasa'i as-sughra da al-kubra da sahihi na ibn khuzaima da sahihi na ibn hibban da sunanin dar qutni min tariqi ali bin musahir an al-a'mash an abi salih wa abi razin an abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal yurikuhu an gane ba wato wannan ruwan da kare din ya sha a wannan ruwa ya sai manzo Allah ce mai falyurikhu ya kelar da shi ya zubar da shi kenan wannan mai kyau ne yana nuni akan mai zai zuba wani sabon ruwa ne falyurikhu ya kelar da shi wannan ruwa ne min araka araqa yuriqu iraqa lafazin ibn khuzaima cikin sahih da ibn hibban cikin sahih da imam darqutni cikin sunan falyuhriqhu fal yuhriquhu to wannan ƙarin na fal yuhriquhu fal yuhriquhu wasu daga cikin malamai sun dan taba kamar shi al-imam Abu Abdurrahman An-Nasa'i cikin sunan sughra haka al-imam Hamza Al-Kinani haka al-imam Manda haka al-imam Ibn Abdul Bar a kitabut tamhid suna ganin cewa jama'a min ashabil a'mash ba su ambaci wannan karin ba ba su ambace shi ba don haka ali bin musihir in fara bi shi kadai ya kadai ta da shi da haka suna gani kamar shuzuzi ne amma abin da yake daidai wannan ba shi zuzi ba ne saboda ali bin musihir thiqa ne thiqa ne idan thiqa ya zo da wani ƙari matuƙar bai saba wa jama'atu thiqat ba bai saba wanda ya fi karfin hadda ba wannan ƙarin nasa mai karɓaɓɓe ne shine ake cewa mai ziyaratu thiqa maqbula amma idan ya saba to ana ne ake magana min shizuz ma rawahu al maqbul mukhalifan liman huwa aula min an gane ba kamar yadda shi ne tarifin da yake daidai kamar yadda Ibn hajar bai na cikin nuzhatun nazar in ya saba to na ake magana a ashaz da al mahfuz amma in bai saba ba to na ana magana ne akan ne ziyaratu thiqa saboda kuma makabula da haka wannan karin kari ne wanda yake karbabbe kamar yadda al-iraqi ya bayyana cikin tarhu tasarif rahimahullah an gane ba haka ibn mulakin cikin albadar munir da haka kari ne wannan wanda yake karɓaɓɓe ya tabbata wannan ruwan da kare ya sha to mutum zai kelar da shi sannan kuma sai ya zuba mai eh wani sabon ruwa sai ya zuba wani sabon ruwa sannan in ya zuba wannan sabon ruwan sai ya hada shi kuma da ƙasa sannan ya gauraya gauraya ya wanke wanke cuda sai ya zubar sai ya ƙara zuba wani sabon ruwa ya gauraya zubar har sau nawa ainihin hasso bakwai hasso bakwai al'imamul bai haƙi rahimahullah a littafinsa ma'arifatu sunan wal'asar yake cewa batun cewa wankin farko a haɗa shi da ƙasa ya ce muhammad bin sirin shi kaɗai ya kaɗaita da wannan daga abi huraira mun gane ba haka a cikin asnul kabir wanda ya sha da asnul kubra ya yi magana kwatankwacin wannan an gane to amma muhammad sirin ya samu mai mutaba'a ta yahaya bin sirin kamar yadda yake cikin musnad al-bazzar sannan kuma haka ya samu mutaba'a ta abu rafi kamar yadda yake cikin eh, sunanin nasa'i da kuma sunanin darqutni da cewa ulahunna biturab sannan kuma in ma shi kadai ya kadaita da wannan wannan bai cutarwa li'annahu thiqa fa ziyada min thiqa maqbula ma lam yukhalif mutakar bai saba ba anan ko babu me babu wannan sabani din an gane wanda kyau babu wannan sabani saboda haka ya tabbata wanki na farko za a hada da ainihin turbaya abu na hudu shine al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah ya samu ainihin mutaba'a ta sufiyan bin uyena wajen ruwa wani hadisi ga abu zinat wadda wannan mutaba al'imam abin hamar ya fidda ita cikin musnad haka al'imam shafi'i a kitabul musnad bi tartibi sindi da kuma kitabul um haka al'imam abu awana cikin al-mustakharat an gane sannan kuma haka ya samu mutaba'a ta hisham bin urwa hisham bin urwa wanda wannan mutaba'a al-imam ibn hibban ya fidda ita cikin sahih nasa haka al-imam ibn adi shi ma fi ita cikin alkamil fi du'afa irja mun gane ba min dariki a yunus bin bukair an hisham bin urwa an abi zinat an al-a'raj an abi hurairah to a haka sai malamai suka tattauna cewa kenan wannan hadisi yana nuni akan cewa kare na jasa ne kare na jasa ne ta duba ga ababe kamar haka abu na farko cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana cewa ayi mai a kelar da wannan ruwa in banda zantowar kare ne ta sane ta yaya za a yi mai a ce dan ya sa ruwa a bakinsa ya sha a ce a zubar da wannan ruwa umarni da cewa a yi a zubar da ruwan sai kuma ce mai najasa ne inda ba nisa ne manzo Allah ba zai yi umarni ba kamar yadda ya tabbata hadisin Abi Qatada al-Haris bin Rabi'in al-Ansari cikin sunani Abi Dawud wa ghairihi kuliya ta zo ta sha ruwa mun gane ba karshe aka tambayi manzo Allah akan to ya matsayin wannan ruwan ce ai innaha laysat binajisin li'annaha min at-tawafin alaykum wat-tawafat kaga wannan sai zama dalili akan cewa kuliya ba ba najisa bace sai dai in ta ci wani abin da yake najasa ne da bakinta to don cin wannan abin da ta yi najasa sai ta sa bakinta da wannan najasa cikin wani abin sha to a nan wannan abin shan sai ya samu matsala don najasa da take ɗauke a bakinta ba wai don ita ce wani najasa ba ce amma ka kare sai manzo Allah ce ne a kelar da ruwan a zubar da ruwa kaga fatilla zalika annahu najis wannan kaga sai yana kan cewa me najasa ne sannan abu na gaba sai kuma manzo ce mai awanke. an gane ba awanke. sallallahu alaihi kaga cewa da ya awanke wani sai ki duniya kan me shi ma najisa ne inda ba najisa bane da manzala ba zai umarin cewa a zuba ruwa a wanke kwanan ba dan kare kawai ya sha kamar yadda balaraban kawai da ya zo kele fitsari a masallacin annabi wanda ya zo a hadisin anas bin malik cikin sai bukari sai muslim za mu karanta shi ma a nan gaba ya zo ta hadisin abi huraira cikin sai bukari in fara da bihil bukari min hadisi abi huraira faƙa alaihi min hadisi anas bin malik kaga sai manzan Allah su alaihi wasallam a ce a ebi ruwa a kwara kaga wannan umarni ne ya ce a ebi ruwa a kwara sai yana kan me cewa shi fitsari na jasa ne fitsari menene na jasa ne na jasa ne tunda manzo Allah ce a yi a wanke fitsari na jasa ne to kaga nan da manzo Allah ce a wanke hasso bakwai wannan sai kine kan cewa me na jasa ne na jasa ne sannan kuma ya zo eh, min tariki hisham bin hassan an muhammad bin sirin an abi huraira cikin uh, sahih muslim da lafazin cewa tuhuru ina'i ahadikum idza walaga fihi al tuhuru ina'i ahadikum tsarkakar mazubin ɗayan ku idan kare ya sha yayi lallage a cikinsa. sa kenan kaga nuni ne akan me najasa ne kenan an gane wanda an ce tsarkaka kaga at-taharatu diddun najasa wan najasatu diddu tahara kaga tuhuru da manzo Allah ya ce wannan sai yake yana kan me cewa shi najasa ne inda har an yi magana mai tsarkaka an gane ba ah, wannan kenan to wannan shine ah, wato ainihin ah, mazhabu shafi'iyya an gane kuma shine mazhabul hanabila shine mazhabul hanabila amma mazhabul malikiyya kuma shi ne abin da ke tabbatacce sun taba kanta shi kare ɓahir ne ɓahir ne ba ba jisa ba ne ɓahir ne ba jisa ba ne suka ce domin inda jisa ne da ai wanki ɗaya biyu da ya isa ba sai an ce a wanki haso ba haso bakwai kuma ba sai an ce a wankin farko ma a sa ƙasa ba inda zan wai kokarin gusar da najasa sai duk da aka wanke ɗaya biyu an matsa a isa uku wannan ya isa saboda haka wannan yana nuni kawai an ce a haka ne litta'abbut domin abotatar da kai kai musulmi ka samu lada amma ba wai don zantowarsa ne kasancewarsa eh, najisun ba najasa ne an gane wannan kenan sannan kuma suka ce ah, wacce ruwaya da aka ce falle yurikihu a kelar da shi da kuma ma ruwayar na bittura na farko a hada da kasa suka ce wannan ruwayoyi akwai matsaloli a kansu shi ne abinda na ambata muku wanda dai an ji amsa a amma abin abbas al-kurtubi cikin al-mufahim wanda sharhi ne na talkisin sai muslim da ya sai wa talkisin nasa sharhi ya ce wannan ruwayar mutsariba ce saboda an ce ula hunna an ce ula hunna a ukura na'am an ce ihida hunna an ce akhiruhu bitturabi an ce wa afiruhu samina bitturab saboda haka wannan an sami ittirabi to kuma ka'ida al-ittirab sababin ne ne litada'if sababi ne na raunana abin da aka rawato idan wannan yana nuni akan cewa mai kenan ba a kiyaye abin ba shi yasa al-iraqi cikin at-tabsira wa tadhkira wa tashhara da al-fiqh al-iraqi yake cewa kal khatti lis-sutrati jammu al-khulfi wal ittirab mujibun lid-da'f wato samun al-ittirab wannan sababi ne na me na raunana abin da aka rawaito to amma fil haqiqa babu wani ittirabi a ciki domin ya bayyana cewa abin da yake daidai ruwa da me ulahunna bit-turab shi yasa ma al-imam al-iraqi cikin tsarku tasarif yake cewa al-ittirab kwankwamakon baya yakan cutarwa ga ruwaya yayin da ya zanto hanyoyin sun daidai da juna ta fuskar karfi idan ya zama na hanyoyin daidai wa da suke da juna ta fuskar kawai mutasawiya fil kowa an gane sannan kuma ba za a iya ma'a adami imkanin Jam'a sannan ba za a iya hada hanyoyin ba balle har a yi tarjihi a ce hanya kaza ce daidai an gane to a wani lokacin ne ake magana ittirabi to a wannan kuma babu wannan saboda haka ruwar ula wannan bittirab ita ce wato ainihin daidai an gane to wannan daga cikin abin da suka ambata kenan sannan suka ce kuma lafazin da aka ce tuhuru wannan bayani ne akan da dan an ce tuhuru tsarkaka mazubin ɗoyin ku yanzu akan ce kare mai najasa ne suka ce to ai gashi ya tabbata Allah ce wa in kuntum junuban fattaharu idan kun zanto masu janaba ku yi tsarki ku tsarkaka kaga fatahuru ku tsarkaka ay ya'ni faghtasilu kuma gashi ya tabbata hadisin Abi Huraira cikin sahih Bukhari da sahih Muslim ya zo ta hadisin Huzaifa bin Yaman cikin sahih Muslim manzara ka cewa innal mu'mina la yanjus ruwar Huzaifa cikin sahih Muslim innal muslima la yanjus cewa musulmi ba najasa bane amma kuma can an ce ya tsarkaka kuma an ce ba najasa bane a ce kaga ambatan tsarkakar abu ba na cewa na abin me najasa ne Ah, gashi kuma Allah ya ce eh, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim cewa ka karba daga dukiyarsu wata sadaka wata sadaka tutahhiruhum wadda za ta na tsarkake su wata zakihin biya kuma za ka tsarkake su da ita an gane to kaga anan Allah ce wanda za ta na tsarkake su to ambatan at da aka yi anan ai bayan nuni akan ce masu ba da zakka jasa ce su jasa ne an gane saboda haka suka ce cewa da aka yi tuhuru ina ihadikum wannan baya nuni akan cewa najasa ake ne an gane da haka su sun taba akan cewa kare ba ba bane to amma duk wannan mangan da suke manganu ne masu roni ba haka suke ba an gane ba haka suke ba saboda idan aka sami abu wanda yana gudana ta fuskar mai allugatul arabiyya da kuma allugatul shari'iyya abinda ake yi nufi da shi ta fuskar allugatul shari'iyya shine kaza abinda ake yi ta fuskar allugatul shari'iyya shine kaza an gane ba kaga idan aka ce at-tahara fil lughati shari'iyya ana nufin kishiyar ne annajasa sabanin ne fil lughatul arabiyya an gane to kuma al-asl shine a dauka akan cewa a bisa ne al-lughatu shar'iyya ne saboda haka da manzo Allah ce tuhuru ina ahadikum wana nufin me yare na shari'a manzo Allah yake magana ba wai yare na larabci ba amma can da Allah ya ce tutahhiruhum ana magana da yaren lugha karina ta nuna cewa ana nufin lugha ake nufi ba wai yaren larabci ba idan aka samu wannan to akan ɗaukan lafazi ne alame ala ma'anahu ash-shar'iyyu an gane ba a bisa ma'anarsa ta fuskar me shari'a ala lugati shar'iyya ala lugati shar'iyya da aka magana su wannan ne rauni ce ah, to sai wajen ah, wasu malamai kuma suka ce a'a shi kare wato shi karan kansa jikinsa ba najasa bane amma bakinsa najasa ne bakinsa da yawunsa da duk abin da yake fitowa daga bakinsa wannan jisa ne amma jikinsa da gashinsa wannan duk ba jisa ba ne wannan shi ne mazhabul hanafiya abinda al'ahnaf suke kai kenan mun samu zantuka nawa kenan uku to wannan zancen kuma na abinda al'ahnaf suke kai shine daidai an gane ba da haka dan kare ya goge jikinka ba matsala ba ce ba za ka je ka ce ai sai na je na wanke ba amma idan yawunsa ya taba tufafinka to sai ka wanke mun gane ba idan ya sa bakinsa cikin wani abu to sai ka yi sai ka zubar da wannan abin saboda bakinsa da yawunsa wannan ne din najasa ne wanda wannan shine abin da yake daidai amma gangan kinsa ba najasa bane shine ma abin da Sheikh Usami Taymiya ya tabbata ya rinjayar ya tafi a kansa kamar yadda yake cikin uh, Majmu'ul Fatawa a uh, juz'i na 21 shafi na 616 an gane ba shafi na 616 juz'i na 21 fi majmu'il fatawa wannan shine abin da Sheikh Usman Taymiya ya ainihin jahil kuma shine daidai insha Allah an gane cewa jikinsa ba jisa bane kaga wannan zancen shi fa zama mai tsaka-tsaki akan wanda suke cewa gaba ɗayansa ne jasa ne da kuma wanda suke cewa mai gaba ɗayansa tsarkakakke ne to kaga wannan sai ya takaita akan abin da nasi ya yi nuni a kai wanda kuma shine abin da yake wato ainihin daidai wannan abu na hudu kenan abu na biyar to sai malamai suka tattauna wajen batin ita ƙasa ɗin wajen batin ne ƙasa al'imamu shafi'i da al'imam ahmad bin hanbal sun tafi akan cewa dole ne sa ƙasa dole ne sai an sa ƙasa amma al'imam abu hanifa da al'imam malik bin ana sun taba kan ce a'a abinda yake dole koyo ruwa ne za a zuba abinda yake dole ruwa ne za a yi mai za a zuba an gane ruwa ne za a zuba to abinda yake daidai a wannan shine abinda al'imam shafi ya tafi a kai da al'imam ahmad bin hanbal domin shi dace da me da annas dace da annas inda manzo Allah ce mai ulahunna bitura a sa ƙasa can kuma gashe ce wa afiru husamina bitura al'amar wanda al'aslu fil amr alwujuf illa bi karina allati tadullu ala sarfihi min alwujubi ila nadbi an gane wannan kenan ah, sannan abu na shida sai batu akan adadi na wankin shin dole sai an wanke su bakwai ko kuma aka wanke su uku ya isar ko kuma a'a ya abin yake al-imam malik al-imam shafi'i al ahmad bin hanbal rahmatullah ala jami' sun taba kan cewa sai an wanke su bakwai amma al abu hanifa shi ya tafi kan cewa a'a in aka wanke su ɗaya ma ko so biyu ko su uku ya isar mutukar dai in aka samu tabbacin cewa najasar ta gushe wannan abin ya fita shikenan magana ta kare ba wai sai an wanke su bakwai ba an gane wannan kenan sun dogara da hadisin abi huraira wanda ya zo cikin sunani dara kutne da ainihin eh, kitabul kamil na ibn abi ta hanyar abi huraira cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idan an samu kare ya sha daga mazubin ɗayanku to ya wanke shi so uku ko so biyar ko so bakwai suka ce kaga ana manzan Allah ya ba da zabi da haka magana ta riga ta yi ta riga ta kare saboda haka sau bakwai ba dole ba ne ba dole ba ne to shi wannan hadisin da wannan lafazin bai inganta ba bai ainihin tabbata ba saboda abin da ya faru kamar da na ambata da cewa al'imam mali ya samu muta ba ta hishan bin urwa ta hishan bin urwa mun gane ba ya zo ta hanyar hishan bin urwa eh, min ɗariki yunus bin bukair an hishan bin urwa sannan haka ya zo kuma min ɗariƙi ismail bin ayyash an hishan bin uruwa an gane? to shi ismail bin ayyash an sami abdulwahab bin najida kamar yadda yake cikin sunan dara kutni da khalid bin amr kamar yadda yake kitabul ma'ujan na ibn al-muqri da kuma tarihu bagadar lil khatib al-bagadadi sun rawaito zuwa ga shi Ismail bin Ayyash zuwa ga Hisham bin Urwa zuwa ga Abi Zinat zuwa ga Al'ar zuwa ga Abi Huraira cewa a wanke hasso bakwai to sai aka sami Abdul Wahhab bin Dhahhak an gane Abdul Wahhab bin Dhahhak kamar da yake cikin sunan Darqutni shi kuma sai ya rawaito zuwa ga Ismail bin Ayyash zuwa ga hisham bin urwa zuwa ga abi zinad zuwa ga al'a'ar zuwa ga abi huraira na cewa a wanke so uku ko so biyar ko so bakwai to wannan akwai illoli guda biyu illa ta farko shi abdul wahab bin dhahhak ba'ifi ne an gane ba sannan isma'il bin ayyash ruwayarsa ta kasu kaso biyu akwai ruwaya ga mutanen garin su ne ahlus sham mun gane ba idan yayi ruwaya an ahli baladi wa hum shamiyun mutanen sham to wannan ruwa su karbabbiya ce amma idan yayi ruwaya ga wasansu kaman hijaziyun ahlul hijaz to wannan ruwaya sa ba za a karbe ta mai rauni ce an gane ba to kaga anan zamu ga Ismail bin ya yayi ruwaya ne gawa ga Hisham bin Urwa wa huwa hijaziyun shi kuma hijazi ne an gane da haka wannan ruwayar ba ta ainihin tabbata ba shi yasa ma imam darqutni ya bayyana haka cikin sunan darqutni da kitabul ilal da haka ma yace abin da yake daidai shine wacce ruwayan ji imam darqutni da ta zo da ambaton cewa a wanke haso nawa haso bakwai wannan shine abin da yake daidai an gane ba wannan kenan sannan ya zo kuma kofa ga shi abi hurairah radiyallahu anhu ya zo kofa ga abi huraira radiyallahu an wanda al-imam darqutni ya fita cikin sunan darqutni min tariqi abdul malik bin abi sulaiman mun gane ba an ata bin yasar an abi huraira cewa abi huraira ya ce a wanke so uku ko so biyar ko so bakwai an gane ba to shi ma wannan isnadin yana da matsala saboda abdul malik bin abi sulaiman shi kadai kadai ta da haka ga abi huraira cewa a wanke har so nawa so uku ko so biyar ko so bakwai shi kadai tsaye da wannan to shi ma kuma fihi kalam fihi kalam kamar yadda al-imam al-bayhaqi ya bayyana haka cikin ma'arifatu sunan wal asar da kuma asnul kabir al-mashhur asnul kubra saboda haka ya zo ta hanyar abi huraira cikin sunani abi daud min tariqi musaddad bin musarhat bin musarbal bin mura'bal an gane ba zuwa ga wato ainihin shi ayyub bin kaisan zuwa ga muhammad bin sirin zuwa ga abi huraira sannan kuma ya zo min ɗariƙi hamad bin zaid mun gane ba zuwa ga ayyub bin kaisan zuwa ga muhammad bin sirin zuwa ga abi huraira sannan kuma ya zo min ɗariƙi isma'il bin ulayya a kitabut tuhur li abi ubayd al-qasim bin sallallahu zuwa ga da ke san zuwa ga bin sirin zuwa ga abi huraira cewa abi huraira ya ce a wanke hasso nawa hasso bakwai to kaga wannan ruwaya ta abi huraira ita ce ingantacciya na cewa ai me a wanke hasso bakwai daga shi abi huraira sannan kuma ita ta dace da me da abin da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam cewa a wanke hasso nawa hasso bakwai a wanke hasso nawa hasso bakwai da haka ita ce daidai shi yasa al-hafiz ibn hajar ya bayyana haka cikin fatahul bari a duk da badruddin al-aini cikin umdatul qari ya taba wannan magana ta al-hafiz cewa ai tana buƙatar ya zanto a samu ruwaya tabbatacciya da isnari zuwa ga shi abi hurairah cewa yayi fataro a wanki hasso bakwai to kaga wannan akwai ta'assub ta ya zama akwai ta'assub domin Alhafis ai ya ambaci ruwa ya ce abu dauda ya rawaito da dara kutni cewa abu hurairah na yin fatawa da a wanke har so bakwai to kuma ta yaya badruddin al'aini zai na wannan magana an gane wannan kenan wasu kuma suna cewa an samu annasik ne wal su wankewa su bakwai din an shafe saboda haka abin ya dawo zabi to ta yaya za a tabbatar da cewa an samu annasik wal su. biduni ilmin bitarik dole sai an sami ilimi da ya tabbatar da haka kuma al'asali shine me babu wannan ilimi din saboda haka abin da yake daidai shine a wanke hasso nawa na'am hasso wato ainihin bakwai a wanke hasso bakwai sannan kuma abin da ya bayi wanda shine abu na nawa na shida da ya bayu cewa manzala ce a wanke hasso bakwai saboda cikin wankewar da kuma cewa da aka yi a sa ƙasa akwai kula da ɓangaren likitanci saboda wannan yawon na kan yadda da cuta to kuma za mu ga da kyau duk abin da ya shafi duk abin da ya shafi magani na batun likitanci to za ga ana kula da adadi isa ko da likitanmu ne za su ce wannan a sha sau nawa biyu so uku uku ko uku uku so biyu ko ɗaya ɗaya so nawa so uku uku duk abin da ya shafi likitanci ɓangaren magani to za a ga akwai kula da wannan an gane shi yasa za mu ga kamar yadda ya tabbata cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa dukkan wanda ya waye gari da karin kumallo na dubine guda bakwai mun gane ba wani dafi wani tsafi ba zai yi ba ba zai cutar da shi ba sannan kuma ya tabbata cikin sahih bukhari daga aisha radiyallahu anha manzo Allah ke cewa ku zuba min daga wannan mazubar ruwa guda nawa guda bakwai kaga nan ma sai sai kula da me da adadi saboda bangare ne na na magani to wannan ma akwai likitanci a ciki saboda karin akwai wani virus da yake dauke da shi abin da ya bayu kuma shine an gane da kyau akwai wasu cututtuka da Allah ya sanya cikin halittu to kai kamar dan adam sai Allah ya maka eh, ni'ima wala qad karramna bani adam wa hamallahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafadila. daga cikin wannan karamcin da Allah ya maka sai zanto wannan cututtukan da Allah ya sanya maka a jiki hanyar da Allah ya yi wadda zaka na fidda su shine gumi idan ka yi gumi ƙofofin jikinka za su buɗe wannan ruwa sai na fita wanda shi ne gumi to wannan cututtukan sai suna fita to sai zama na shi kuma kare babu wata hanyar zai fidda wannan cututtukan an gane ba babu wata hanya da zai fitar da wannan cututtukan nasa sai ta hanyar su. wanda wannan shi bai za ga ko da yaushe ga mafi yawa harshen sa yana waje yawo yana zuba to wannan cututtukan ne suke fita an gane sannan kuma abu abu abu abu abu abu na gaba akwai kuma cututtuka da yake fitarwa ta hanyar bayan gida da yake an gane ba to saboda haka in ya fitar da bayan gidan zai zama na akwai mai ragowa a dubararsa to kuma yana yawan taɓa dubarsa da ne eh, da harshensa to nan zai ba zai ƙara ɗaukan wasu cututtuka ne to yayin da ya zo ya sa harshensa cikin mazubin ruwa ya sha to fa ya zuba wannan cututtuka a ciki an gane ba to ita kuma ƙasa da yake ganinta Allah ya sanya mata wani kemikal na musamman wanda tana kashe dukkan wani barus wani abu da yake nan take za ta kashe shi to ne sai manzo Allah ce to a fara zuba ta dan ya zanto ta gusar da wannan cutar ta kau a wankin farko sannan kuma sai a ƙara wankewa sai a ƙara wankewa har sau bakwai an gane to wannan shine abin da ya bayu yana nuna min cewa lokaci yayi amma dai magana bata kare kan hadisin ba sati mai zuwa sai mu dora insha Allah wa bi hadha al-qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin insha Allah hmm. insha Allah

Eh, cikin abin da na ambata kwashinsa da fitsarinsa da suna layin najasa suna layin wato ainihin najasa eh, da aka idan fitsarin kare taba jikinka sai ka wanki aka kashinsa din najasa ne sannan kuma suna dauke da wannan cuta ne amma gangan jikinsa wannan ba ba najasa ne, da gashinsa wannan ba najasa Shi ne abin da shi zabi taymiya ya rinjayar Eh, amma abin da ya shafi yawunsa da fitsarinsa da eh, kashinsa wannan duk wato ainihin wato ah, na jasa ne da jasa ne duk da yake akwai ah, hadisi na abdullabin umar wanda yana cikin sahihul bukhari cewa karnuka a lokacin manzala sulam ah, sukan shiga masallaci su fita kuma a lokacin masallatai din ba rufe su ake ba kuma har su yi fitsari to sai zama da kuma bai zanto ana zuba ruwa ba akan fitsarinsu an gane to sai suke fahimtar kamar fitsarin kare din ba na ba ne wanda wannan kuskure ne ba haka ba ne an gane ba haka ba ne abinda wannan yake nuni shine idan najasa wato ainihin zafin rana ya kusar da ita to ba ta gushe ba wa sharadi bane cewa sai ruwa ne zai gusar da jisa dukkan wani abin da aka gusar da jisa da shi kuma ya zanto ta gushe din to magana ta kare magana ta kare to shine abin da hadisin yake nuni akai shine abin da hadisi yake nuni akai eh, kuma sannan abu na biyu eh, hadisin kai tsaye ba wai yana nuni akan cewa shiga masallacin suke ba a'a wajen masallaci ne hakan yake faruwa wajen masallaci ne kamar yadda wasu daga cikin malamai suka yi taujihi a saharar furi cikin bazil majahut ya tattauna kan hadisin da yake hadisin ma'aliman abu dauda ya fi da cikin suna bidon a kitabun bahara bashin aliman bukhari da ma gari a kai hmm. wannan shi ne wallahu ala ba hmm. bawa kafiri alkur'ani eh, bai halatta baya halatta ka dauki alqur'ani ka cokan su ka bawa kafiri wannan baya halatta haramun ne haramun ne domin ya tabbata hadisi cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah ya hana ayi tafiya da alqur'ani zuwa ga kasar kafire sune ardul adu kafire kenan domin tsoron kada su dauki alqur'ani domin tsoron kada su dauki alqur'ani saboda haka wannan haramun ne baya halatta amma wani bangare na alkur'ani kamar wata aya ta kunshi bayanin wani abu ko wani sako zuwa ga shi kafiri na kiransa zuwa ga addini wani bangare to wannan babu laifi an iya rubutawa a bashi kamar yadda ya tabbata hadisin abdullahi bin abbas wanda yake cikin sai bukari sai muslim manzala cikin sakon da ya tura wajen hirakal kaga akwai ayatul alkur'ani kul ya ahli kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum to wannan fuskar ah, babu laifi babu laifi in kuma ya zama a ah, fassara ce ba wai qur'ani bane a rubuce a ah, tarjamarsa sa ce an gane tarjamar qur'ani ne to kaga ai tarjamar qur'ani in ma ka gani zaka ce wannan tarjamar qur'ani ce ko translation na alqur'ani kaga ba qur'ani bane kenan to wannan ma za a yi dauka a bashi amma qur'ani wannan baya halatta haramun ne wallahu a'lam hmm. assalamu alaikum shi wancan ai shamsuddin abu abdullah muhammad bin abubakar bin ayyub ibnul qayyim ibnul qayyim idan kuma ka ce ibnu qayyimi sai ka ce nil jawziya an gane ba to amma idan kai al-ma'rifa ka ce ibnul qayyim ba bukata sai ka ce al-jawziya shi kuma wannan abul faraj abdurrahman bin ali ibnul jawzi ibn al-jawzi an gane ba abin da ya bayu shi anan a dimashqa shi ibn al-jawzi ya gina makaranta domin karantar da mutane addinin Allah subhanahu wataala yake kula da ita tsawon rayuwarsa har ya koma ga Allah to ana nan ana nan lokaci ya zo shi abubakar babanwa ibn qayyim sai dan ta kuma shi ya ɗauki lamarin tsayuwa wajen kula da ita wannan makaranta din to wannan shi ya bai sai ake ce masa mai ƙayyimul jauziya an gane ba ƙayyimul jauziya da tunda shi ibnu qayyim dan sai ake ce masa mai ibnu qayyimul jauziya an gane ba shi wancan ibnu jawzi wannan kuma al jawziyyata an gane ba shine bambanci wallahu ala hmm. wannan sai ta zama ta ƙarshe hmm. Hmm. ibn ibnu malami ne wanda ya rayu a karni na bakwai zuwa na ainihin takwas ya rayu lokaci ɗaya da su sheku isa abi taimiyya rahimahullah sannan malami ne wanda yake babba ya ba da gudunmawa ta ɓangaren abin da ya shafi usul da fikihu da kuma abin da ya shafi hadisi ba هنا دلي تابي شهر آه، ري إحكام الأحكام إحكام الأحكام ودنا شريكي نينا أمدت الأحكام الصغرى الصغرى تا أبو غني بن الواحد وما يقول أمدت الأحكام الكبرى أنقاني ودى سمير بن أمين الزهري هي تاكيك انت وما لبين يببا إحكام الأحكام وندى السنآني يمس هاشية العدة في هاشية الإحكام سنينا دلي تابي آه، الإلمام mun gane ba yana kuma da al'imam sannan yana da al wannan bangaren matsalar hadisi ne Al'imam kuma da al'imam wannan bangaren hadisi ne kuma da fikihunsa an gane saboda haka malami ne babba ya gamu da shekul islami taimiyya sun tattauna kan matsaloli wanda yake na ilimi sosai malami ne babba usuli kuma faqihi usuli kuma yana da kaso mai girma a harkar abin da ya shafi ilimi na hadisi da sauran bangarori na ilimi to wannan da a takaice shine ibn da yake da ita subhanakallahumma allahumma bihamdika nasqutu bi ilayk wa sallallahu ala nabiyil karim alhamdulillah Bueno,